Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni Ana maganan mata yara dai a ce yara da ake musu auren dole ana magana yaran da ba sa samun su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba su ana wahala Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Jiya rundunar 'yan sandan Najeriya a Maiduguri ta bayyana cewa mutane takwas da ta kama da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun amsa cewa suna da hannu a sace 'yan matan cibok shida a watan Afrilu shekara ta biyu da goma sha hudu, Jiya ɗin ne kuma har wa yau wata ƙungiyar Kiristoci ta gudanar da gangami a ƙofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London, inda ta miƙa koke da buƙatar dawo da Liya Sharibu, ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar Boko Haram ta ƙi saki, sabili da ta ƙi musulunta bayan sace ta da waɗansu ɗalibai mata a makarantar sakandare ta Dabci kwanaki ɗari da hamsin da ɗaya da suka shige, tana da shekaru goma sha biyar. Banda haka kuma, a jiya Laraban ne kuma tsohuwar shugabar ƙasar Mauritius Profeso Amina Guri Fakim ta gana da waɗansu iyayen 'yan matan na Chibok da kuma Dabci da har yanzu ba a dawo da 'ya'yansu ba a Legas duk da yake ba a bayyana abin da ta tattauna da su ba. To za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma ci gaba da ake samu ko kuma akasin haka. A yau dai shirin domin iyali zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar inda makon da ya gabata mataimakiyar babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta jagoranci wata tawaga inda ta gane wa idanta matsalolin da mata ke fuskanta. A jawabinta ga manema labarai bayan ta zaga jihohin maraɗi da nyamai, Hajiya Amina Muhammad ta bayyana cewa. Wannan ziyarar da muka zo abu biyu muka zo, na ɗaya mu zo mu karbi 'yanci mu mara mu bayan matan Nijar a karɓa musu haƙƙinsu. Wahalan da suke ciki ba kaɗan ba, wannan tarihin kam ya kai duka duniya. Mu kuma zo mu nan mu zo mu ga abin da gwamnati take yi, abu kuma da mu din za mu iya mu zo mu tallafa mu taimaka zuwan da muka yi mun yi magana da mata masu yawa waɗanda suka kawo kukansu da abin da suke so su yi ga siyasa inda za a samu a karɓa musu 'yancinsu su masu shiga akwai abin da gwamnati ta yi amma akwai abin da ya kamata a ƙara a ƙarfafa musu gwiwa su ma samu su samu 'yancinsu su samu shiga inda maza suke samu su samu kuma su shiga majalisa su shiga gwamnati inda ya kamata nan muka je ƙauyuka ƙauyukan da muka tafi a can maraɗi 'yan karkara kan talauci ainu ana maganan mata yara dai a can yara da ake musu auren dole ana maganan yaran da ba sa samu su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba su ana wahala duka wa'annan abubuwan abin da muka gani mun ga inda muka haɗa hannu da 'yan majalisar ɗinkin duniya ana aiki amma ya yi kaɗan bai ishe su ba ya kamata a samu miliyan kan miliyan ba ɗari kan ɗari ba abin da muka gani shine za mu koma mu duba mu ga inda za a ƙara tallafawa mun kuma ga asibitin da ake aikin yoyon tsarin mata a mata auren dole ta samu ta aihu abu ya zama mata matsala duk sauran rayuwanta to akwai asibitin da suke zuwa a taimaka wani lokaci a samu gyara amma ba kowane gyara yake tabbatawa ba so a san cewa in ka ce wai zaka je asibiti a a ba kowanne ba akwai wanda ba za su gyaru ba haka kuma a tsane su a watsar da su su zama ba komai ba to wa'annan da muka gansu wannan za a ƙara tallafawa don akwai hanyar da aka samu da european union da 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda za a fara da niger su ma ƙara sa a samu asibitin dai da a ƙara musu ɗaki da masu aiki da kayan aiki a nan kuma abinda muka ji daɗin gani shine sarakunanmu iyayenmu su ma suka zo suka duba hakkin 'ya'yansu don 'ya'yanmu 'ya'yansu ne a nan suna taimaka ma gwamnati cewa ta wannan auren dole ya kamata a bari bayan haka kuma yaran da mata da za su shiga makaranta da maza ba wai su shiga wata ɗaya wata biyu wata uku ba su samu dai su shiga har su karasa shekara goma sha takwas eh, rai da lafiya to suna taimakawa wannan ma muna so mu tallafa musu su kara kokari akan wannan aikin ya zama dukka jihar Nijar abun ba kaɗan ba akwai magana haƙƙi kuma hakkin nan ya kamata a samu bisa kowa ne a Nijar amma sai muka ga mata mata suna baya-baya idan kuma addini ne addini bata ce a mu baya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi to uwa ne ko uba ne da ya kamata a baya musu ya ce uwa uwa uwa sai namiji sai uba to kun gama sanin cewa inda ya kamata a daraja mace inda aka ajiye ta to kafin ziyarar ta hajiya muhammad hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi wani gagarumin taro da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman shawo kan matsalolin da ke addabar mata. Bayan taron ne kuma shirin domin iyali ya zauna da waɗansu mahalarta taron domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri. Ga jagoran tattaunawar Yusuf Abdullahi. Talauci da kuncin rayuwa na daga cikin dalilan da ke janyo musgunawar da mata ke fuskanta a zamantakewar su ta yau da kullum musamman ma a zaman auratayya a jamhuriyar Nijar. Ganin yadda wannan al'amarin ke ci gaba da yin kamari, kungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da kare hakkin mata, UNIFAM, ta shirya wani taron muhawara wanda ya haɗa ƙungiyoyin mata da na addinai da na sarakan gargajiya da ma hukumomi na nazarin hanyoyin da za a bi na ganin mata sun samu sana'o'in da za su yi amfani da su domin biyan bukatotinsu na yau da kullum. ana kuma sa ran yin haka zai rage yawan mace-macen aure da ake fuskanta a nishar. To a saka zaura namu yana tare da malamai maza da mata da farko dai akwai Usman Dambashi shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka shirya wannan taron sai kuma madan kako fatima shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan nishar da ake kira kongafen tana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron usman da miji da kai zan farawa shin ya za ku kwatanta irin musguna wadda matan nishar ke fuskanta wanda ya kai ku ga shi da shi wannan taron to abin da ya sa maka sudin ya sa maka tsara wannan taro kasan wani e, taro da aka yi a can ya kai shekara biyar a ƙasa kanada ake cima muskoka to a nan ne kasar eh, Horanshi ta ɗauki alkawalin zata sa tallafi cikin ƙasashenmu ƙasa guda takwas kamar na miliyan ɗari biyar na euro don a taimaka ma matsalar da mata ke ciki a cikin wani ƙasashe namu. To wannan aiki da za a yi suka ce a za su ba ƙungiyoyi majalisar ɗinkin duniya guda hudu wanda suka kware a sama irin wannan aikin don samu su tahida wannan aiki a cikin ƙasashenmu. wannan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun tare da cewa unicef ita ta ɗauki ɓangaren harkar kulawa da yara da harkar abincin yara an ka ɗauka da oms wadda ita ke harkar lafiya kamar na, na, na mutane mhm. ka ɗauki kuma unfpa wadda ita ce take harkar wani aihuwa kare duka wani matsalolin mata ke samu kuma da unifam unifam su ne suka ɗauki wannan yauni na Eh, kamar duka wani abu da za a yi sama matsalar da mace ke samu wanda wani kamar ana cewa violence kwa musamman tun aka mm. musguna musu suna iya samu illa sama iyan da za su aihuwa mm. ko saman yau da kullum to idan ka diba shi ne muka sai wannan taro muka kira duka wani masu ji a gani musamman ma kungiyoyin eh, mata masu fafakta cewa sun kawo da ci gaban haraka mata a cikin Nijar mun jawo 'yan jarida mun jawo malamai na Kirista da malaman Musulmi na musulunci ko mun jayo eh, sarakan gargajiya tunda su suna da miyau a kuna da kusan talakawa ko muke tsammani idan kowa ya gayi eh, yaya matsayin mace ke ciki kamar yadda shi ke gani matsayin mace a wurin shi kenan za a ga a ci gaban abin to kaga da muka yi wannan taro sai muka samu cewa musulmi sun kusan cewa mai musulunci ya ce amma mace a cikin doron ƙasa mm-hmm. idan muka ɗauka a muka ta neman armi dole ne aka ga ake cewa ka ɗauki ci da sha da kare ta duk wani abubuwa ka kare ta kaga mun ɗauki alkawali gaban Allah gaban uwayen mace gaban kowa da kowa zan yi wannan amma cikas idan ta zo gida wallahi ganin arkan da mace ke yi sai dai kawai Allah dai ya, ya gyara kaga mace babu abincin ci kaga mace namiji ya taita da ya barta kaga mace an iya uku hudu mutum ya huta ya barta babu abinci kasan wannan yana yana sa musgunawa mace kwarai a cikin abin da ake ciki to shine da muka yi nazari sai muka halu su ma kirista suka ce bibil ta kawo abubuwa wanda ya kare ma hakkin mace zaman zamantakewa ne da kullum kowa ya ɗauki magana sarki ya kaga lokacin sarakan gargajiya suka ce su mahi yawan koke koke ke samu a cikin fadodin su na sarauta mata neman abinci ne suke suna hwama a sa tsakani da su da mazan su da Allah arka ba su abinci. To kashi lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu birki nan sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan Musulamin Muni Barma da Yusuf Abdullahi da suka bada da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.